بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kama wannan rana ta yau ranar Juma'a wato ranar goma sha takwas ga watan Sha'aban na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar take daidai da shidda ga watan biyu na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar da ishirin da shida afuwan Allah ya kawo mu domin ci gaba da gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu yau insha Allah za mu tashi farkon sabuwar sura wato suratul buruj ita wannan haka ne ko yauwa suratul buruj sura ce makkiya ta sauka ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hijira zuwa Madina tana da yawan ayoyi ɗaya bayan ɗaya har guda ishirin da biyu Allah ya taimake mu kuma mafi yawan abin da su take karantarwa shine eh, tasbitul mu'minina ala na hum alaihi min al-iman wa tasbirihim ala izayatul kuffari wato tana kwadaitar da mu'minai su yi hakuri akan abin da suke akan shi na imani babu shakka duk wanda ya rungumi addinin Allah duk wanda ya imani da Allah to zai ci karo da jarrabawa iri-iri to yi hakuri sannan kuma duk irin cutarwar da zai ci karo da ita daga wajen waɗanda ba su yi imani ba ya daure ƙarshen al'amarin alkhairi ne in Allah ya so wannan shine sur take karantar da mu in Allah ta baraka wa ta'ala ya so akramukallahu bismillah أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها أقود وهم على الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya fara buɗe wannan Sura da rantsuwa kamar yadda Sura ta gabanta ita ma ta fara. Allah ya ce, Wasu sama'i za ina rantsuwa da sama. ma'abociyar hanyoyi na bin taurari ko kuma hanyoyi na zagaye rana wanda duniya duniyoyi suke kewayawa yau yawmil ma'ud kuma ina rantsuwa da yinin nan wanda aka yi alkawarin zuwan shi wa shahidi ina rantsuwa da wani yini wanda yake shaida akan duk ayyukan da an aikata a cikin shi wa mashahudi kuma ina rantsuwa da wani yinin wanda ake tattaruwa guri ɗaya a cikin shi menene dalilin rantsuwa kutila ashabul uqdud Allah ya ce an tsinewa masu gina ramin nan Allah ya tsine musu an nari zatul wata wuta ce wacce suka kunna a cikin wani rami izhum alaiha qu'ud a sanda suka zazzauna a bakin gabar wannan wuta wahum alama ya fa'aluna bil mu'minina su kuma dangane abin suke aikata ga mu'mini na cutarwa shahudin suna sane wa ma na naqamu ba su zarge su da komi ba ba su tuhumi mu'mini da komi ba illa ayi uminu billahi kullun dan sun yi imani da Allah Allah aziz al-hamid wanda yake mabuwai abin gode mawa zai lahu mulkun samawati wal ardi wanda mulkin sammai da sai duka yake gare shi wallahu ala kulli shay'in shahid kuma hakika Allah tabaraka wa ta'ala masani ne yana halarta akan komi Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa da sama yayi rantsuwa da hanyoyi waɗanda duniyoyi suke bi malaman kimiyya na zamani sun ce akwai waɗansu duniyoyi su wata Venus su wata wacece da wane ne kuma na ji suna faɗansu ko waɗanda suke kan wani falakai waɗanda suke kewaye rana daga cikin waɗannan duniyoyi har akwai ita wannan duniya ta mu'ar wacce ake ce ma'arab da larabci tana ɗaya daga cikin waɗancan duniyoyi waɗanda suke kan falakai suke kan hanyoyinsu a lokacin suke zagaye ita rana to waɗannan hanyoyi waɗanda waɗannan duniyoyi suke bi wajen zagaye rana su ne Allah ta wa ta'ala ya mana rantsuwa da su don ya ja hankalinmu zuwa ga gwanintar wanda ya shimfiɗa waɗannan hanyoyi kuma ya shimfiɗa waɗannan duniyoyi akan irin waɗannan hanyoyi Allah kenan baraka wa ta'ala Allah ya rantse da wannan ne don ya ja hankalinmu ya nuna mana tabbas akwai waɗannan duniyoyi akwai waɗannan hanyoyi da suke bi sannan kuma ya ja hankalinmu zuwa ga ƙwarewa da gwaninta na wanda ya samar da waɗannan duniyoyi har kuma ya samar musu da waɗannan hanyoyi har suke kewaye rana mu duniyar mu ita ce ta uku daga cikin in kabaro rana dan haka tana kewaye rana ne a cikin wata goma sha biyu wata duniyar tana kewayawa cikin wata shidda wata duniyar kuma kamar irin makure ko makure suke cewa tana kewaya ma akalla da abin da bai wuce wata hudu ba wata kuma sai an shekara kusan goma sha biyu mu anan sannan take shekara ɗaya a wajenta Allah da ya ratse mana da waɗannan don ya ja hankalinmu mu san akwai su ko mu gane hikima da ƙarfin iko na wanda ya halicci waɗannan duniyoyi wal yawmil ma'aude Allah ya ce kuma ina rantsuwa da yinin nan wanda aka yi alkawarin zuwan shi ne yinin tashin alkiyama Allah ya yi alkawarin zuwan wannan yini kuma tabbas zai zo ko ba daɗe ko ba jima tun zamanin annabawan farko tun zamanin annabi adam aka yi alkawarin zai zo babu wani annabi kuma da Allah ya aiko sai da ya gargaɗi mutanen shi ya musu alkawarin tabbas wannan yini yana nan tafe don su yi guziri na abin da zai tsirtar da su a wannan yini wa shahidi ina rantsuwa da yini wanda ake halarta shi wato shine yini ranar juma'a irin wannan rana da muke ciki ma'ana yau ɗin nan to Allah ya rantsuwa da wannan yini na ranar juma'a domin duk abin da mutum ya aikata a cikin wannan yini gobe kiyama wannan yini zai yi shaida a lokacin ranar kaza ga watan kaza da nazo da wane da wane ya aikata aiki iri kaza na alkhairi ma'ana zai mana shaida akan abin da muka yi a ciki sannan cikin irin wannan yini na juma'a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akwai wani lokaci akwai ‘yansu ‘yan mintuna ‘yan kaɗan waɗanda wani bawan Allah mutum musulmi bai taɓa dacewa da wannan lokaci ba ya roƙi Allah wani abu ba ce sai Allah ya bashi wannan abu wannan abin da ya roƙa sai Allah ya bashi Allahu akbar ana samun wannan a ne kadai a cikin irin wannan yinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce muna annabi Adam Allah ya halicce shi ne a ranar Juma'a sannan annabi Adam Allah ya karɓi rayuwar shi a ranar Juma'a sai manzan Allah ya ce Alƙiyama ba za ta tsayu ba ma'ana rana ta ƙarshe ta rayuwar duniya za ta ƙare ni a ranar Juma'a Allah ka taimaka ka ce haga yini ne mai albarka shi wannan yini sarki ne a cikin sauran yinnai shugaba ne a cikin sauran dukkanin yinnai na mako Allah ya rantsuwa da shi wa mashahudin kuma Allah ya rantsuwa da yinin nan da ake tattaruwa a cikin shi shine yinin ranar arfa Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsi da shi cewa shine yini na ranar arfa wanda duniya take taruwa a fili ɗaya da bakake da farare da turawa da larabawa da hausawa da inyamurai da yarabawa da katafawa duk nan musulmi suke tattaruwa a guri ɗaya a fili ɗaya ana ibada iri ɗaya cikin uniform iri ɗaya kowa cikin ihrami ana bauta ma Allah to Allah ya rantsuwa da wannan yini ina fata an gane hadisi ya tabbata cikin imamul cikin shubul iman da imamul baihaqi da lambar hadisi 2965 haka imamu ahmad ya fitar da wannan hadisin da lamba ta 7973 cewa waɗannan eh, yannai su ne Allah baraka wata ala yake nufi da waɗannan kalmomi da aka yi amfani da su ga waɗannan ayoyi Allah ya taimaka kullum nakan ce idan aka yi rantsuwa to akwai abin da ke biyo bayan rantsuwa ana ce mashi jawabul qasami in an yi rantsuwa to akan saurari menene jawabin da zai biyo baya ma'ana menene sabab menene dalilin yin rantsuwar to me dalilin yin wa'annan rantsoyi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar muna kutila ashabul uqdudi akwai laqada wacce ba a bayyana ta cikin nasi ba ana kaddara ta laqada kutila ashabul uqdud hakika an tsinewa mutanen rami an tsinewa mutanen rami wani rami ne akwai ruwayoyi da suka zo suka bayyana muna wannan rami akwai amsassu kusan guda biyu a gabana nan ga ɗaya daga ciki wanda wato ya zo cikin tafsir labagawi tafsir labagawi juzi'i na takwas shafi na ɗari uku da tamanin da shidda ya ce an na rajulan musulman an yi wani mutum musulmi ma'ana wanda ya amshi addinin Allah bayan wucewar annabi isa alaihi salatu wasalam kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutum mimman ya karɓar injila ya dage wajen karatun littafin injila littafin da Allah ya saukar ma annabi isa mu lura injila fa ba baibul ba baibul ba injila ba ce an gane wannan ko a jara nafsihi fi amalin ya gudanar da rayuwar shi wajen aiki da injila wajen Allah ya karɓar injila ya ci gaba da karatun injila fara baitun musta'ajirin, nurun yari'u min min qira'atul injili sai aka ganin haske yana fitowa daga cikin ɗakin wannan mutum fa zali zalika li abiha sai wata yarinya sai ta ambaci ta ga haske yana fitowa daga dakin wancan mutum mai karatun injila fa alahu sai ya tambaye shi falam lam kubir shi ko bai bashi labarin ga abin da yake karantawa ba falam ya bihi bai dai gushe biyar ta matsame me me kake yi ne haske yake fitowa ta ɗakin nan naka hatta aka bara hubbiddin har ya faɗi mai asalin abin da yake karantawa na addini wal islam da mika wuya ga Allah fata ba a hoce wannan shi ma yi imani a hankali a hankali sai labari ya cika gari sai ga wajen mutum tamanin da bakwai sun yi imani da wannan addini na wannan mutum addinin nan wanda ya zo cikin injila to shine a sarkin garin a wancan lokaci wanda yake Yusuf Zannawati wanda yake shi koma baya buƙatar wani addini in ba nashi na bautar gumakan shi ba da haka sai yasa aka kame waɗannan mutane su wajen saba'in aka tilasta musu ko dai su koma addinin gargajiya ko kuma a kashe su ta yaya za a kashe su shi aka haka wani ƙatar rami aka samo gumagumai na ice aka zuba a ciki aka sa wuta har suka yi roshi gumaguman nan suka zama roshi duk wanda ya ce bai yadda ba zai ci gaba da addinin nan na wannan bawan Allah sai a jefa shi a wuta wanda kuma duk yadda zai yi ya koma addinin gargajiya sai a kyale shi an fahimci wannan ko wannan ruwaya farko kenan amma ya tabbata a cikin sahihu muslim cikin sahihu muslim lambar hadisin ta dubu uku da biyar wance kisa ita ce tafi inganta kisar ukudud din nan yanda ta zo a wancan lokaci cewa wani sarki ne shi ma ya wuce ne bayan wucewar annabi isa alaihi salam da shekaru masu dama kafin haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci addinin annabi isa shi ne addini injila ita ce littafin da allah ya saukar wacce har lokacin da ita ake aiki ina fata kuna fahimta wannan kenan to shi wannan sarki ba musulmi ba ne yana da wani boka wanda shi wancan boka shi ke masarki kulle-kulle da tsatsibe-tsatsibe wanda ya ke riya cewa da wannan ne mulki shi ya tabbata wannan shi ya tabbatar mai da mulki to ana nan ana nan bokan nan sai ya tsufa da ya tsufa sai ba sarki shawara ranka ya daɗe ka gani tsufa ya kama ni to kuma ina tsoron in na mutu mulkin ka zai ruguje ina so cikin yaranka ka bani wani yaro wanda zan koya mai waɗannan tsatsabe-tsatsabe wanda ake na bokanci yadda ko bayan na mutu wannan yaro sai ya ci gaba da wannan kaga mulki ba zai bakka ba mulki ba zai bar gidanka ba wannan sarki sai ya yarda sai rika tura ɗan shi yana zuwa yana koyo bokanci in yamma ta yi ya dawo gida gobe da safe ya koma akan hanyar shi ta zuwa da dawowa ɗin sai yake wuce wani bawan Allah wanda ya saura ‘yan mazan jiya akan addinin injila yana nan yana karatun injila a ɓoye ba a sani ba yana kuma aiki da ita yaron nan sai ya fahimci wannan kamilin mutum da ya bukka shi waje ɗayan hanya ba ruwan shi da kowa hidimar addinin shi yake yi sai rika tsayawa yana sauraren me yake karantawa ne yana kuma lura me yake aikatawa ne sai ga yana aikata wani addini wanda ya saba mana mutanen gari a hankali a hankali dai in ya je wajen boka ya ji wasu kulle in ya zo wajen wannan mutum sai ya ji magana ta hankali ta ilimi ba irin wancan surkullen ba sai hankalin shi ya ɗauku zuwa ga wajen wannan malami mai wannan ibada ana biye kuwa yawwa isar kenan ta zo wannan kenan to a hankali a hankali yaron da sai ya fahimci wannan addini sai fahimci addinin nan na wannan bakon mutum na wannan malami amma ba tare da kowa ya sani ba duk garin ba wanda ya sani wata rana sai ɗaya daga cikin manyan fadawan wannan sarki sai ya kamu da ciwon ido ƙarshe da sai ya makamce aka yi duk maganin da za a yi abin ya gagara sai wannan yaro ya ce ma wannan mutum ba fadan nan na sarki zan yi maka wani taimako idan ka zai buɗe amma da sharaɗi ɗaya za ka ɓoye labarin ba za ka faɗi ma kowa ba ya yi alkawarin haka a hankali ya faɗi mai kaji kaji kaji kaji kaji yadda za a yi kawarke ya amshi wannan addini take sai Allah ya ba shi lafiya Allahu akbar sarki ya san wani daga cikin manyan fadan shi ya makamce duk inda za su buga na surkullan su da tsatsiba su da kulle kullen an yi bai warke ba kwatsam ran shi aka ga ya warke sai fa ya matsa mai da tambaya ya akai ya akai karshe dai har dai wannan mutum ya bayyana sirrin da aka ce kada ya faɗa shi ai kawa ne shi ne ya yi min addu'a na warke bayan ya bani wani addini na kuma shiga wannan addinin ƙarshe aka kamo wannan yaro aka kamo wancan mutum a wani ruwayar kuma aka ce a shi wannan yaron ne wata rana ya fito kan hanya sai ya tadda wata dabba ta tsara hanya ba shiga ba fita kamar yanzu a ce zaki ko damusa ta tsara hanya ba mai wucewa Shi ne sai ya ɗauki ɗaukowa sai ya ce zan jaraba in gani da ubangijin da baba yake bauta mawa wato sarki kenan na wa'ancin ɗaɗɗaɓe na wancan mutum goka da kuma ubangijin wannan mutum da yake karantar da ni wanne ne ubangijin gaskiya sai ya ce da albarkacin ubangijin wanda yake karantar da ni din nan Allah kauda mana wannan dabba yana jifanta da tsakowa sai ta faɗi ta mutu ai shi kenan aka ce aiko wannan yaro ya zo da wata sabuwar mu'ujiza ya zo da wani sabon aiki nan da nan aka tarkato shi ina ka koyo wannan yake faɗi ƙarshe da aka matsa mai ya faɗi ga yanda aka yi aka aika aka kamo wancan malami aka kamo wannan bafade wanda ya warke aka kamo yaro dama su kenan su uku suka fahimci addinin su kenan suke addinin ƙarshe dai wancan wanda ya soma koyar da addini a kashe shi shi ma wannan bafade da ya shiga aka kashe shi saura yaro shi kuma yaron nan sarki yana son shi yana ji da shi da haka aka je a yi bakin ƙoƙari a ga ta yanda kila ya musulunta kila ya dawo ma addininsu na gargajiya aka yi ta bakin ƙoƙarin za a ja hankalin shi yaro yake ƙarshe shi ma da sarki ce ya haƙura da shi amma dai ba zai iya gani a kashe shi gaban shi ba da aka aka sa shi cikin jirgin ruwa aka haɗa shi da waɗansu mutane in sun je tsakiyar teku su daddaure shi kafa da hannu su jefa shi cikin tekun nan su dawo haka aka yi suka tafi ko suka jefa shi cikin tekun nan cikin hikimar Allah gaba ɗaya jirgin sai ya kife ya suka mutu shi kuma sai Allah ya tseratar da shi sai gashi ya dawo gida shi kadai sarki ya ce akai ya ce Allah ya tsare daga sharrinsu ya sake haɗa waɗansu mutanen aka ce a tafi kan kononuwar dutse in suka je su turo shi daga can ya faɗo ya mutu suka tafi kan kononuwar dutsen kafin su turo su Allah Ta wata wata ya sa dutsen ya zame da su wasu ka faɗo gaba ɗaya suka mutu yaron sai gashi ya dawo gida tinkis tinkis me ya faru ya ce Allah ya tsaye daga sharrinsu daga ƙarshe yaron nan sai yake cewa baba in dai so kuke ku kashe ni kamar yadda kuka kashe abokanan addini na to ni zan ba ku liket ta yadda za ku kashe ni ya za a yi a kashe ka ya ce in kuna son ku kashe ni ku ɗaure ni a bainar jama'a ku ɗauki kibiya daga cikin kwarina ku sanya a jikin bakana ku taɓe a harbe ni da wannan kibiyar amma da sharaɗi in za a harba a ce da izinin ubangijin wannan yaro wanda wannan yaro yake bauta mawa kibiya ta same shi aka ce wannan mai sauƙi ne nan da nan aka ɗaura yaro aka sa rana aka gayyato jama'a aka zo aka ɗauki kibiya daga cikin kwarin shi aka sa a cikin baka aka taɓe aka kira sunan ubangijin da yaro ke bauta mawa ai masai shi ku ubangiji Allah ba ubangiji tsatsuba ba da izinin ubangijin yaron nan kibiya ki same shi ana harbawa ku ne kibiya ta samu wannan yaro sai a kirje shi shi kenan yaro shi ma sai ya mutu kun duk masu addinin sun mutu dama daga wancan malami sai wannan bafade sai wannan yaro su kaɗai suka amshi addinin to kuma gashi duk an kashe su wata hikima ta Allah ai mutanen da aka tara sai kowa ya ce a'a ashe ubangijin wannan yaro shine ubangiji ba ubangijin sarki ba sarki ya yi duk yadda zai kashe yaro ya kasa amma ana ambatan ubangijin yaro shi yaro ya mutu ashe wannan shine addini aka yi umumi kuma aka shigo cikin wannan addini Allahu akbar Allah ne yanda ya so Allah ne yanda ya so sai kuma addini ya samu karbuwa sai addini ya samu tagomashi ga ba wanda ya san addini ba wanda ya san injilar haka Allah yake nashi iko sarki kuma sai ga abin da bai so fa dama abin da ake gudu kenan kada su koya mutane wannan sabon addini to ga abin da ake gudu ya auku sai me kuma da shi sarki sai su aka gina katon rami katon kududdufi aka dinga kawo goma-goman itce ana zubawa ana haɗa wuta sai da ya zama rushi sannan ya tattara mutanen garin da a tattaro su duk wanda aka zo da shi gaban sarki yaya ubangijin sarki kake bauta ma ko ubangijin yaro da ya ce ubangijin yaro sai an tafi cikin wutar da ya ce ubangijin sarki a kyale shi a ce to kai wuce haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi aka yi ta jefa waɗanda suka yi imani ubangijin yaro a cikin wutar nan kuma wallahi imani da ya kama zukatansu mafi yawa suka ce ubangijin yaro suke bauta mawa dan ga dahir sun gani eh, ga alama sun gani ta tabbata su suna tare da ubangijin yaro har aka ce wata baiwar Allah da goyo ana jawo ta ce ubangijin wa kike bauta mawa ubangijin sarki ko ubangijin yaro ya ubangijin yaro aka ce a jefa ta wuta tana tattarjewa goyon da ke bayanta ya ce ya inna saki jiki mu fada cikin wata alkhairi ne Allahu akbar malamai sun ce yana ɗaya daga cikin yara da suka yi magana tun suna jarirai haka aka anta su cikin wutar ya tabbata a wani hadisin cewa duk wanda aka jefa wutar kafin ya isa sai Allah ya cire mai jin safin wutar sai Allah ɗauki rayuwarsu haka suka dinga yin shahada to bayan duk an gama kona masu imanin bayan an gama kona masu imanin wa'in suka zaɓi ubangijin yaro saura wa'in suka zaɓi ubangijin sarki da sarki kaga za a koma kuma a sha ganima a ci gaba da mulki sai Allah tabaraka wata ala ya sanya wannan wuta sai ta yi bombin gabaki ɗaya garin sai ya bombin ita haɗe su kuma gabaki ɗaya su kuma shi suka halaka shi kenan ƙurungus an gama da su to shi ne Allah baraka wata ala yake ba mu wannan labari a cikin ita wannan sura yace ashabul ukhdud waɗanda suka haƙa ramin nan shi wancan sarki Yusuf Zunnawas da shi da mutanen shi to Allah ya tsine musu me yasa Allah ya tsine musu annari saboda wata wuta ce zatul waqut wata suka kunna a cikin wannan rani izhum alaiha qu'ud suka zo ko bakin wuta suka zauna sarki ya ta an kame kujera ta mulki yana bakin gaba ga manyan fadawan shi ga jama'ar gari an tattaro karu an tattaro ta ko'ina a zo da mutum gaban sarki yaya ubangijin sarki ko ubangijin yaro ya ce ubangijin ya rufe an taya wuta an gani ko aka aka yi ta yi izuhum alaiha suna zazzaune a bakin gabar wutar wahum alama ya fa'aluna bil mu'minina shuhude kuma suna talafa da abinda suke wa mu'minan nan ba sai musu laifin komi ba ba wa cikin kuskure bane da masaniya in intentionally ake jefa mutane cikin wuta wa ma nakamu minhum ko ba su zargi mutanen nan da komi ba ba laifin komai suka yi ba su mutane da ake jefa cikin wuta din nan illa ayyu uminu billahi sai dan kurin sun ce sun yi imani da Allah al-aziz mabuwayi al-hamid abin gode mawa wannan kurin shine laifin su duk aka kona din nan laifin kenan yi imani suka yi da Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah nan fa da aka yi imani shi ake musu wannan azaba allazi lahu mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai duka a hannun shi yake wallahu ala kulli shay'in shahid kuma Allah yana sanar dukkan komai yana gani haka ta auku dan me dan waɗannan mutane su samu ladan shahada su tafi aljanna mu kuma abin ya zamo darasi a gare mu dama shine mauru'in sura ta karantar da mu'mine mu yi hakuri akan imani duk wanda ya ce yayi imani da Allah to zai ci karo fa da jarrabawa tukunna in yi hakuri babu shakka zai sadu da alkhairi duniya da lahira an fahimci wannan ko haka Allah yana iya hana wuta ta kona su kamar yadda ya hana wuta ta kona annabi Ibrahim sai bai yi haka ba dan ya zamo darasi gare mu dan ya zamo izina a gare mu mu yanzu duk irin matsalolin da zamu samu in mun ce mun yi imani da Allah da wuya kai ba za mu samu ma rabin rabin wannan ba A ashe haka kenan magabatan mu in suka yi imani gabanin mu sun ci karo jarrabawa da ta tafi da rayukansu ta irin wannan hanya wallahi ba su taɓa tunani ko ɗar na su warware imaninsu ba ba su taɓa tunani su warware imaninsu ba to bari mu kuma a yau wannan dama shine mauru'in sura mu yi haƙuri akan imani da Allah duk irin ko jarrabawa da za mu ci karo da ita shine yasa Allah ya rantsuwa da waɗancan yinnai guda uku bayan ya rantse bana da saman abokiyar hanyoyi don ya tabbatar mu da cewa dukkan musulmi sai Allah ya jarabce shi a rayuwa gwargwadon nauyin jarrabawar to gwargwadon matsayin shi kenan a gurin Allah abu na farko kenan sannan Allah ya nuna muna addini nashi ne ba naka bane ba nawa bane ji wata hikima ta Allah sai da wa'in suka yi imani da addini suka kare wancan malami asali mai karatun injila an kashe shi wannan ba fade da ya imani ido ya buɗe shi ma an kace shi wannan yaro da ya zamo gada tsakanin wancan malami da bayyanar da addinin shi ma an kace shi komai ya ƙare haka inda addinin nasu ne da daga nan an manta da addinin amma da yake addinin na Allah ne daidai lokacin kuma sai ga dubun dubatar jama'a kuma sun yi umumi sun shigo musulunci sun yi umumi sun karɓi addinin ashe wannan yana karantar da mu addini na Allah ne kai mai kokarin karantar da mutane addinin Allah yi bakin abin da zaka iya sai ka mutu sannan karatun ka mai tasiri ah, yau ga irin su malam Ja'far ko ba haka ba bayan mutuwarsu yau ga karatunsu ne yake tasiri da yawa waɗansu ba su fahimce su ba sun da suna raye sai yanzu ake fahimtar karatunsu haka ne ko ba haka ba gashi na har gobe da yawa waɗansu sanda suke raye suke karatu ko sauraron su ma ba su yi amma daga shi ana sauraron suna amfana ta su mal abubakar muhammadu gumi da sauran da ire-iren waɗannan manya-manyan malamai waɗanda suka karantar waɗanda ma suka karanta aka sajjala kenan aka yi rikodin akwai waɗanda sun karantar ba a yi rikodin ba yana nan ana amfana kuma da kartukansu wasu sun rubuta a littafai sun mutu sun tafi ba su san abin zai kai matsayin da ya kai ba yau irin su imamu malik irin su abu hanifa irin su shafi'i wallahi sanda suke rubuta abin suke rubutawa da littattafan nan nasu na fahimtar nan tasu ba su san abin zai kawo irin wannan matsayi ba yau sai gashi Allah ya kawo shi inda yake amfani duniya muna fata an gane to gwargwadon irin jarabawa da Allah ya maka to gwargwadon matsayinka kenan a gurin Allah kullum ina ba mu ishara yau aikin gwamnati ma'ana a makarantar gwamnati gwargwadon irin jarabawa da ka amsa to gwargwadon irin nauyin certificate da zaka samu in ka amsa jarabawa secondary to certificate ɗinka ya fi ƙarfin kwalin firamare haka ne ko ba haka ba in ka amsa jarabawa kuma da za a yi ma a baka digiri ta sha bamban da jarabawa da za a yi maka a baka certificate na secondary haka ne ko ba haka ba a sai haka kullum gwargwadon nauyin jarabawa to gwargwadon nauyin matsayinka a gurin Allah Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa wannan kenan Allah ya ce me ثم لم يتوبوا فلا تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير نعم to da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu wannan kissa ya faɗi mana kuma abinda waɗancan mutane suka aikata da kuma sun aikata wannan mugun aiki ne fa ba tare da waɗannan mutane sun taka musu ko sun zubar ba sun yi ne kurin wai don sun yi imani da Allah saboda haka kai ma yau in ka ce ka yi imani da Allah to ka yi shirin abin da zai biyo baya tabbas sai ka ci karo da jarrabawa to sai Allah ya ce innal lazina fatanil mu'minina wal mu'minati lalle wa'in suke fitinar mu'minai maza suke fitinar mu'minai mata tun daga wancan lokaci har izuwa baya har izuwa yau din nan waɗanda suke tsangwamar mutane kaɗai wajen sun yi imani suke kafa fanzoka ga masu imani da Allah sun malam ya tubu in suka bari har suka mutu ba su tuba ba falahum azabu jahannama to azabar jahannama kam ta tabbata a gare su tabbas yan wutar jahannama ne duk waɗanda suke tsanantawa muminai kurun wai sun yi imani to har in ba su tuba ba har suka mutu ba su tuba ba to azabar jahannama ta tabbata a gare su walahum azabul harif kuma suna da azaba ta gobara malamai suka ce suna da azaba mai babbaka musu zukata tun a duniya bayan azabar jahannama tana jiran su gobe kiyama sai an samu wata azaba kuma ta daban wato azabar duniya wacce za ta ƙona musu zukata za ta ƙona musu duk abin suka aikata na lada ana fahimta ku kuwa Allah ya taimake mu wace azaba ce wannan wacce za ta kona musu zukata ita ce azabar ba za su cimma su ba suna ƙoƙarin cutar da mumine dan sun yi imani to kuma ko ba daɗe ko ba jima imanin sai ya ci gaba masu imanin ko ba su dainawa ba za su taɓa cimma su ba yuriduna ay yudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun na fata mun gane zamanin da muke ciki yau kamar irin wannan yana faruwa kullum musulmi masu imani su ake tsangwama su ake fitina a cikin ƙasashensu ma bare kuma inna ba ƙasashensu ba inna ake da auren musulunci yau ka lura duk wata ƙasa da ake da musulmi da yawa a cikinta za ka ga akwai fitintinu waɗanda aka kunna mata da gangan don a jefa musu fitina kalli waɗannan mutane 'yan isis 'yan Alƙa'ida, ina suka fi yawa ƙasashen musulmi ne siriya ne lebanon ne sai ina ne sai irin zuwa ƙasashen eh, iraki da sauran ire-iren waɗannan ƙasashe inda ake da yawan musulmi to na aka ji aka dasa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'addanci na 'yan kawarij waɗanda suna da'awar su musulmi ne a baki amma aikinsu ba aikin musulunci ba ne na sha faɗin wannan ba aikin musulunci ba ne suna cewa jihadi suke amma kuma suwa suke kashewa musulmi kuma suke kashewa kuma suna jihadi ake ka ɗauki bindiga ka kashe musulmi kuma ka ce ka yi jihadi haka kuma ƙasashen da aka ɗangwama za ka samu ko muna afirka irin sudan kalli da sudan ake yawan kunna mata fitina giwatan ƙasa somaliya ga 'yan al-shabab ƙasar ƙasarmu najeriya ga 'yan boko haram ga waɗansu 'yan wane ne barayin daji waɗanda mafi yawa musulmi ne suna sallah suna azumi suna kalmar shahada amma saboda jahilcinsu an karkata da tunaninsu an wanke ƙwalansu an canza musu hadda suna ga kamar abin suke daidai ne kamar kan wata hujja suke abin kamar abin suke samu na kuɗi shi kenan an ɗaure musu gindi an hana a taɓa su duk wani yunƙuri da za a yi na a taɓa su an kakkari an hana ko ba haka ba ga 'yan lakurawa ga waɗansu ga sunan dai shin a nan cikin inna muke a wani yanki waɗannan mutane suka fi yawa a ina aka fi ƙulla wannan ƙullalliyar ƙasashen da arna suka fi yawa ko ƙasashen musulmi suka fi yawa duniyar musulmin Najeriya na aka zo aka kirkire su na aka dasa su na aka aje su ina fata an gane in jihadi ne da gaske ana son a shigo da mutane waɗanda su fahimci musulunci yau akwai inda ba musulmin akwai inda kwata-kwata ba musulunci me ya hana 'yan jihadi su tafi can ya ko waɗancan su musulunta shigo musulunci ka dawo cikin musulmin mutum sai ya ɗauki bama bamai ya shiga masallaci ana sallah ana Allahu akbar kuma ya tada bama baman masallata su mutu kuma ya kabbara ya cewa ya jihadi haka ake jihadi kaga wannan jirgi ba haka bane ba to wata kullalliya ce kurin ba kuma an rasa yadda za a yi da su bane daurin gindi ne kurin daga waɗansu ba daga dukkan jami'an gwamnati ba ba daga dukkanin jami'an tsaro ba wallahi mun sani cikin shugabanni cikin jami'an tsaro akwai masu kishin san abin ya zauna lafiya an fi ƙarfinsu ne ƙarfinsu abin ya fi kamar yadda ya fi ƙarfinmu an gani ko da gangan akai yanzu ƙasar da za a ce wata ƙasa an yi juyin mulki sojoji manyan sojoji dakarun sojoji gwanayen yaƙi sun tebi makamai sun kwace gwamnatin ƙasa ƙasa su kutun ta koma ƙarƙashin mulkin soja kun san ne shirin da ake yanzu za juyin mulki duk wasu makamai sai an kama su na ƙasar fa duk wani rumbun makamai an tabbatar ya zo hannu a ce wata ƙasa ta taso cikin ƴan awanni ta zo ta koro waɗannan sojojin ta kwace mulkin ta maidawa na baya wannan ƙasa akwai ƙarfin mulki tana da ƙarfin soja ko ba ta ƙarfin soja tana da ƙarfin soja na faɗa a gani a yi juyin mulki a wata ƙasa a ga sojojin su gagar sojojin ƙasarsu su kwace mulkin wata ƙasa ta zo cikin ƴan awanni ta an so mulkin nan ta da cikin da take so kaga ce wannan ƙasa tana da ƙarfin soja to kuma a ce ga waɗansu 'yan tsiraru wai a cikin ƙasar wai ba a san inda suke ba kaga ba zai yiwu ba ko ƙananan yara wannan ba zai yiwu ba an fahimci wannan ko to suna da hannu suna da uwa a gindin murhu kuma uwan nan ta gindin murhu sun gagaro ɗayansu daga cikin manyan jami'an tsaronmu sun gagari ɗayansu daga cikin manyan gwamnatin ba wallahi cikin gwamnatin mun yi shaida akwai manyan da abin yana damunsu suna iya kokari su ga ƙarshen wannan fitina cikin jami'an tsaron manyan da ƙanana akwai wanda abin yana damunsu suna iya kokari su ga abin nan ya kai ƙarshe wallahi abin ya fi su bayan da za su yi hannaye ne kila daga waje kila daga cikin gida ake sarrafa waɗannan mutane ake ba su makamai ake ɗaure musu gindi ake hana a taɓa su suke duk abin suka ga dama su kuma an ɗauke su wawaye ba su abin suke ba ko kwanaki na yi wannan magana a nan haɗari ne babba su wa'annan suke fitowa da sunan kabila wai suke tada wata fitar cikin ƙasa ba su haɗin suke a kai ba ba sa ganin abin sai nan gabar shekara ashirin ko talatin ‘ya'yansu da jikokinsu su ne za su girbi wannan fitinar kuna fahimta ta kuwa ran nan nake cewa yau in aka yi ruwan shuka in ka je ka shuka gero yau sai ka koma gobe ka girbe shi sai an ɗan ɗauki lokaci to haka ita ma fa rayuwar duniya duk abin da ka shuka yau kada ka yi tsammanin waka girbe shi yau ba yau za ka girbe shi ba irin arzikin da muke ci yau wallahi kada ka yi tsammanin abin da muka shuka ƙoƙarinmu ne na yau Abin da muka samu ne daga iyaye da kakanninmu kaga wani abu da zaka samu yau na alkhairi wanda ka samu yau ko jiya ta yi ko wata addu'a ce ta babanka ko innaka shekaru 20 da suka wuce aka yi maka sai wa abin ya zo duk abin da ka kana ci yau na arziki ba yau ka shuka shi ba tuni abin ya shuku gajiyar ta zo yau an fahimci wannan ko to wannan abin da suke yi su waɗannan da sunan kabilar fulani an zalunce su ne yanzu ɗaukar fansa suke suna kashe mutane suna kona garuruwa suna kama mutane a biya su kuɗin fansa sannan su saki mutane suna ga kamar suna cin bilis wannan abin zai shafi ƴaƴansu da jikokinsu nan gaba sai ka kai lokacin da wani ya tashi ya ce ni ba fulatani ne sai ya ce Allah ya kyauta a ce wani aiki asalin sai ya ce mutum ya ce Allah ya kyauta na faɗi wannan kuma na kawo misali in su shekaru can baya wata ƙabila a ƙasar nan sun yi yunƙurin ɓallewa ƙabilar ibo suka yi tawaye ko suka yi yunƙurin yin ƙasar biyafara aka yi ta ɗauki ba daɗe aka kashe mutane da yawa mafi yawa idan aka kashe su ne suka jefa mutane cikin tsanani cikin bala'i abin ya zo ya wuce aka sasanta dan adalci ma da aka zo ƙarshen yakin saranda suka yi amma sai ba a rubuta sun yi saranda ba sai ka ce kurin an tattauna an kawo ƙarshe ba wanda ya nasara ba a ce an yi nasara kansu ba amma ko kusa har yanzu shi ya hana ƙabilar iba hawa shugabancin ƙasar nan suna da masu kuɗi suna da 'yan siyasa suna da gwanayen siyasa suna da yawa su ne ƙabila na uku a ƙasar nan amma tun daga lokacin har yanzu ba irin fafutukar da ba su yi ba a ba su kujerar shugaban ƙasar su ɗana haizu yanzu sun ɗana na ba su ɗana ba wancan bakin fentin ke bibiyar su wancan abin yake bibiyar su wani da ya ƙoƙarin farfaɗo da maganar yanzu yau yana ina yana gidan yari a sokoto ko ba haka ba ne ba wannan kenan duk wani ɗan siyasa da zai taso komi gwanin cewa shi komi kuɗin shi wancan bakin fentin da kakannin suka shafa musu yana nan yana bibiyar su to don haka wata ƙabila ta fito da sunan ƙabila da ta da hankalin al'umma ko ita ta ci nasara a lokacinta to ta shuka ma 'ya'ya da jikoki fitina ta goga ma 'ya'yansu da jikokinsu bakin fenti nan gaba abin zai dame su an samu guwar addu'a filanin da muke da sunan ƙasar irin gajiyar da suke ci mafi yawan gidajen sarauta na arewa duk fulani ne in ka cire 'yan kaɗan daga ciki mafi yawan manyan mutane dukkan su fulani ne kuma ana yabonsu da fulaku da mutunci da kunya ana cewa ba kawai fulata ne haka ne ko fulanin yau ne suka shuka wannan fulanin da ne su shehu Usmanu bin fodiyo su suka shuka wannan alkhairin har fulanin yau suke cin gajiyar abu shuka suke ba shukar fulanin yau ba ce ina fata kun fahimta to su wa'in abu suke shukawa yau ba zai tsiro ba sai nan gaba amma ba su gane ba sai eh, ba su fahimta ba sai ga shi yau an kai musamman irin yankuna irin wannan namu yau dai da wuya a cikin gari kaga ɗan fulani da sufashi ta ɗan fulani da irin kayan shi na ɗan fulani a cikin jam'a na walwala ko ba dukkan su bane ba suke cikin wannan tafiyar akwai mutanen kirki cikin su na kwarai amma an tsangwame su suma. ko ba haka bane ba tun yanzu kenan an tsangwame su ba su da saka cikin jama'a yadda da ya da suke shigowa cikin kasuwanni a yi hudda da su yanzu ba sulhi ba ko sasanci aka an yi sulhin in suka shigo cikin mutane tsangwama suke ɗarɗar suke kuma kallon su ake ane musu kallon kamar ga dodo ya shigo ko ba haka ba ne ba mai sanya hudda da su dafa yanzu saboda Allah in kana kamar nan garinmu ko dai garuwa irin namu na nan arewa maso yamma wani ba falata ne kurin ya zo ya ce da Allah ya zo ka bashi masauki saboda Allah za ka baki ko ka san shi sai ka yi ɗarɗar da da kurin gonarka zai sauka ai koma ya sauka gonarka kai abinci ka kai ne haka ake yi Allah ya kyauta to ai hakuri duk waɗanda suka jefa muminai cikin fitina to wallahi Allah ya musu alƙawarin lahum azabun hariqun suna da azaba mai kona musu zuciya tun a nan duniya sannan lahum azabu jahannama kuma suna da azabu jahannama gobe kiyama ta ko ina ba riba Allah ya kare mu innal ladzina amanu su ko in suka yi imani wa amilu salihata suka yi aiki na kwarai suka yi hakuri da jarrabawa daga Allah baraka wa ta'ala lahum jannatin su kuma suna da gidajen aljanna gobe kiyama tajri min ta al-anharu ƙoramin kayan daɗi na gudana ƙarƙashin gidajen aljanna zalikal fawzul kabir wannan shine rabo mai girma Allah ka ba mu wannan rabo na aljanna Allah ya ce mai بطش ربك لشديد إنه هو إنه هو يبدئ ويعيد وهو الكفور الودود ذو العرش المجيد فآل لما يريد Na'a, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ba'sa rabbika lashadid wallahi kamun ubangijin kafa ya Muhammad kamu ne mai tsanani don haka yakan yi mutane lala. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah la yumlil zalimi hatta hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah yana jinkirta ma zalimi. ya ta shimfida zalunci shi a ƙyale shi ya ta yi ga kamar duka kenan ga bindiga hannun shi ga kuɗin fansa ya tara ga ɗaurin gindi ya samu ba wanda isa ya taɓa shi an mai garkuwa an mai shamaki yana abin da ya ga dama kamar duka kenan Allah ya ce ina inna baɗasha rabbika la shadid hakika kamun ubangiji mai tsanani ne ta lalace ta lalace kamar sake in ka ɗaura jaki a saura da doguwar igiya sai ta tafiya da ta kiwo yana kamar sake yake zai ganewa sai lokacin da igiyar ta kure sai ya ji ashe daure yake to haka Allah yake mu azzalumai sai ta zalunci kamar an kyale su kamar an sa musu ido ba ta ganewa sai lokacin da ƙarshen al'amari ya zo an gani ko kuma komi yana hannun Allah innahu yubdi'u shine yake fara kirkirar halitta innahu huwa yubdi'u wa yu'idu kuma shi ke mai da ita duk abin da kaga ya faru haka Allah ya so kuma haka ya kaddara kuma haka ya so ya gudana babu abin da zai gagare shi an gani ko wa huwa lagafur kuma shi Allah mai gafara ne da haka ake ta faɗi ma azzalimai dan su gyara su tuba kafin mutuwa ta zo su turji su dogo gide da sauran ire-irensu lokaci bai kure ba in kuka gyara da kuka tuba Allah mai gafara ne ku yi tuba ta watan nasuha da sauran ire-iren su na cikin garin da na dajin da za ku tuba to da ya fiye muku in ma ba ku tuban ba to dai da na gaba ake gwada zurfin ruwa yau ina halilu sububu ya ya kare ina amfanin abin da ya tara da me ya tsira ya yi suna bai yi suna ba har yau ya burge kowa ba ina abubakar shekau wani irin ƙarshe ya cimma gurin shi bai cimma guri ba ina motocin nan da muke gani in zai fita operation helot helot da bindigogi na harbo jiragen sama da wane ne wajen local government goma sha ɗaya suna ƙarƙashin mulke shi yau yana ina ya tafi lahira ya yi kyakkyawan ƙarshe bayan ki ta yi kyau yau akwai mai fitowa ya ce ni ina alfahari ni ɗan abokan shekau ne babu ka gani ko to kaɗan ma kenan banda kuma azabar Allah gobe kiyama Allah mai gafara ne alwado mai nuna soyayya ne ga bayan shi Don soyayyar ne ma ake ta talala ake ta wa'azi wai don a gyara don a koma a zama mutane na kwarai. zul arshi, ubangiji Allah shi shine ma'abocin al'arshi Shi shine mahalicin al'arshi al-majid wanda yake mai girma al-majidu ko al-majidi in an ce al-majidu da rafu'a wanda ya cancanci wannan sifa shi Allah tabaraka wa ta'ala kenan ana karanta da jarra al-majidi shi al'arshin kenan al'arshin mai girma domin babu wata halitta da Allah ya halitta mafi girma kamar shi al'arshin shi an gani ko fa'alul lima yuridu Allah mai yawan aikata abin da yake so ne fa'alul zo da siga ta girmamawa ta yawaitawa Allah mai yawa ne mai yawan aikata abin da yake so ne duk abin da kaga Allah ya yi to haka yake so ya yi kuma haka ya yi shi Allah ka taimake mu sai Allah ya ce me al'ataka hadisul jurud hmm. fir'aun akbar Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya faɗe mana shi hakika mai kamun shi mai tsanani ne to sai kuma ya kawo mana misali dan in akwai mai wata shakka shakka ma to ya daina Allah ya ce hal ataka hadithul junud shin lalle tabbas labarin waɗansu rundunoni masu ƙarfi ya zake maka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ka isar da shi zuwa ga al'ummarka don ya zama musu izina duk abin da kake takama da shi a yau to an yi wani mai irin wannan abin da ya dama ka ya shanye kan wannan abin da ya saba ma Allah Allah bai kyale shi ba kamun Allah ya iske shi ya kuma fada cikin tsananin kamun Allah bai sha ba kamar suwa fir'auna yau kalli fir'auna mana dan tsananin jiji da kai da mulki Allah ya ba shi mulki Allah ya ba shi dukiya akan karagar mulki kaɗai, ya shekara sama da ɗari ba fa da haihuwa ba yana matsayin sarkin sarakuna na duniya sama da shekara ɗari yana mulki yadda ya ga dama Don burin katon mulkin ma cewa yi ana rabu kuma la'ala ni ne ubangijin kuma ɗaukaki ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san akwai wani abin bauta ba masu ni fir'auna kenan yana ina ya gama mulkin ya tafi har ma an manta da shi wallahi inda Alƙur'ani bai faɗi mana labarin shi ba kwata-kwata ba za mu san ya zo ba duk wancan dogon lokacin da ya ɗauka duk irin wancan mulkin da ya in ba dan alkur'ani ya faɗi sunan shi ba an ambata mana ya zo ba da ba za mu taɓa sanin shi ba an gani sai ga yi mummunan ƙarshe ya babbaya da kura har yanzu ga wacce tana na a wulaƙance wajen ko shekara kusan dubu uku kenan yana na wulakance ba wanda ya damu da shi ba wanda yake zuwa ziyarar gawar fir'auna ko akwai ba a Najeriya ba ko a Nijar har a ƙasar Masar ɗin inda ya rayu ba wanda yake ya ce ni jikan fir'auna ne ina alfahari da wannan babu har yanzu ba inda ake haihuwar wani yaro a ce ya sunan yaro a ce fir'auna ko a ungo ku an taɓa yi a'a saboda me saboda mugun mutum ne duk inda aka ce fir'aun an ce la'antullahi alaihi ji mulkin da yi ji kuɗin da ya tara ji sheki ayar da yi da ya saba ma Allah Allah sai ya kama shi kamun Allah mai tsanani ne an gani ko wa samud kuma kalli samudawa su kuma abota karfi wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allati lam yuqlaqa mislu hatil biladi ba a taɓa halitta kwatankwacinsu ba wajen ƙarfi a duniya a duniya ba a taɓa yin waɗansu mutane masu ƙarfi ba ƙarfin to irin samudawa don Allah in Allah ya baka dama ka tafi kufan samudawa yau kufan nan nasu ƙasar su ta wancan abin ɗin ɓangaren ta yana cikin Saudiya arewacin Saudiyya, ɓangaren ta yana cikin ƙasar Jordan to musamman tafi ƙasar Jordan ɗin za ka ga gine ginen su yana na har gobe manyan duwatsu za ka samu irin cin na kasarkwashi irin dutsen na zuba na hanyar abuja za ga an kwakule shi an mai wani irin dizayen. an yi gida ciki gari gari unguwa unguwa ciki hanyoyi kuma sama an zo an zuba waɗansu gidajen har yanzu gidajen na nan wajen shekara dubu biyu amma har yanzu gidajen na nan kamar gobe kamar yau aka yi su abin mamaki je masar ɗinka gani wannan a haramat waɗannan a haramat din nan kaburbura nan da aka yi na manyan fir'aunoni tubali ɗaya bulo ɗaya za ka ga an ninka tsawon ka biyu ya kai tsawon fulan nan daga ƙasa zuwa nan faɗin shi kuma ya kai daga nan zuwa nan faɗin bulan kenan da shi aka yi ginin kuma a lokacin babu wa'annan na'urori da hannu aka yi Allahu akbar da hannu suka yi da duka wannan kwarewa da wannan girma da wannan ƙarfi da wannan hikima wacce Allah ya ba su da suka saba ma Allah yau suna ina sun bace har al tabaraka wa ta'ala ya ce ka bincika za ka samu wanda daga cikin su fa hal tara lahum min baqiya fa hal tara lahum min baqiya da ga wanda ya rage cikin su babu ashe kai ma yanzu kake da shi mu na ƙarshen zamani yan kutuku ba mu yan tsaki yan ɗauraye mu ɗaurayen rayuwa ne duniya ta gama mu yan ɗauraye ɗauraye ne an shanya hurar eh an dan karfa ruwa ne ana daurayewa sai muka zo cikin daurayi gane wannan <laughs> muke ta hura hanci mu wata tsiya ne an eh muke ta hura hanci mu wata tsiya ne an gama in ma kafircin zakai tun an yi kafirci an wuce Allahu akbar Allah ya ce bal ba haka ba mutane kam sun wa'azantu sun san komi sai dai kurin Allah zai na kafaru fi takazir su isa ka karyata suna cikin magagin karyata wanda ya kurin amma ba su da wata hujja ta karyatawa wallahu min wara'ihim muhit kuma Allah yana kewaye da abin suke aikatawa ya san komi kuma zai musu sakamako bal to ba haka al'amari yake ba huwa qur'anun majisi wannan littafi wanda yake ba mu wannan labari safan Allah a cikin shi to alqur'ani ne fa abin karantawa ne mai girma mu girmama alqur'ani mu girmama abin da alƙur'ani ke karantar da mu girmama alƙur'ani mu karanta shi mu fahimce shi mu yi aiki da abin da aka faɗi mana a ciki yin aikin shine girmamawar ba mu girmama shi wajen kallon shi da mutunci amma aikin mu kuma yana saba mishi shi. a'a mu girmama alƙur'ani dan mai girma ne mu yi aiki da abin da aka karantar da mu a cikin shi fi lauhin mahfuz kuma wannan alqur'ani yana cikin allan kudura Allah tsararre kiyayayye wanda yake magana ci daga Allah kai tsaye wani shedanin mutum ko shedanin aljani ba zai taba taba shi ba bare ya kawo ne shirbici a cikin shi Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ka amfane mu da abin da muke karantawa ko muke ji ana karantawar mun zo karshen sura in Allah ya so dama kuma ana nuna lokaci yayi da haka za mu dakata a nan sai in Allah ta baraka wata alaƙa dare mu da kaiwa rana ita yau kenan sati na sama ai ba fara azumi ba ko to in Allah ya kai mu sai mu tsora kuma mu ci gaba zuwa ga sabuwar sura wato sura ta gaba suratul tariq Allah baraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka karanta wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah in ajalinmu ya zo Allah ka ɗaukar mu na masu musulunci ya Allah da ka ɗaukar mu cikin musulunci ya Allah waɗanda suka riga mutuwa ƴan uwa musulmi Allah ka ji kansu yanzu nan ɗaya daga cikin ƴan uwan mu abokanan gwagwarmayan mu abokanan zaman mu a wannan unguwa wato Alhaji Ahmadu mai rediyo Allah ya mai rasuwa yau yanzu nan aka yi jana'izar shi bayan sallar magariba din nan shine ma ya jinkirta muna fara karatu har sai da aka gama sallar jana'izar tukunna muna addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi yana ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zartarwa na wannan masallaci suna ɗaya daga cikin wanda suke ta faɗi tashin ganin ci gaba na gudanar addini a wannan gari da wannan masallaci da kuma wannan unguwa yau Allah ya karɓi abin shi muna addu'ar Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi ba shi kaɗai ba dukkanin sauran 'yan uwa waɗanda Allah ka karɓi rayukansu Allah ka ji kansu 'yan uwa musulmi na wannan unguwa da na wannan gari da na wannan jiha tamu da dukkanin musulmi na duniya inda Allah ka karɓi su Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su Allah ka nawar kaburburan su ya Allah mu da muka rage yar Allah ka muna masu imani idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka karɓe ka muna masu imani Allah tabaraka wa ta'ala ka amshi addu'o'in mu ka sa albarka a gare mu ya Allah Allahumma rabbana atufu suna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha أنت وليها مولاها بابا كلنا ربنا وتقبل منا إنك أنت الأب